Kayan agaji sun sake isa zirin Gaza a karo na biyu. Ministan harkokin wajen Rasha na shirin kai ziyara ƙasar Iran. Kasashen China da Philippines na zargin juna kan cin karo da wasu jiragen ruwa biyu suka yi. A wannan Lahadin motoci 17 ne suka sake shiga zirin Gaza a karo na biyu domin kai kayan agaji kamar yadda jami'an agaji da kuma na tsaro da ke mashigin Rafa suka sanar. Motocin motocin dai sun taho ne daga kasar masar inda jami'ai suka gudanar da bincike kafin ba su izinin shiga zirin gaza ta iyakar gazar da kasar masar tun a jiya asabar ce majalisar ɗinkin duniya ta nuna farin cikin ta na shigar da rukunin farko na kayan agaji da suka haɗa da kayan abinci da magunguna da kuma ruwa zuwa gaza sai dai kuma ta ce kamata a yi akalla motoci ɗari su shigar da kayan agaji zuwa gazar a kowace rana a cewar majalisar ɗinkin duniya da kamar wuya iya samun abinci ko ruwa a yankin tun bayan da Isra'ila ta dakatar da shigar da kaya sakamakon rikicin da ya barke a tsakaninta da Hamas kimanin makonni uku da suka gabata. asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya ce rayuwar wato akalla jarirai 120 ne ke cikin da aka sanya su a cikin kwalba a zirin gaza ke cikin hatsari sakamakon karancin man fetur a asibitocin yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kakakin UNICEF ya nuna damuwarsa kan yadda jarirai saba'in daga cikin 120 ɗin da ke cikin kwalba ake sanya musu na'urar taimakawa numfashi. Rashin wutar lantarki na daga cikin babban damuwa a asibitocin yankin musamman ma waɗanda ake wato a waɗanda ake kula da jarirai bakwai ne da ke buƙatar kulawa ta musamman. Hukumar lafiya ta wato duniya WHO ta kuma ce kimanin mutane dubu ɗaya ne da ake yi wa wankin koda ka iya shiga cikin haɗari idan na'urorin janareta suka tsaya da aiki a zirin na Gaza. A ranar Litinin ce ake sa ran ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya fara ziyara a Tehran babban birnin kasar Iran domin tattaunawa da takwarorinsa na yankin. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ruwaito cewa ministocin kasashen Rasha da Turkiyya da Azerbaijan da kuma Armenia ne za su yi ganawar a Tehran. Taron ministocin harkokin wajen kasashen na zuwa ne a lokacin da ake rikici a yankin gabas ta tsakiya da kuma tsamin dangantaka da ke tsakanin Armenia da Azerbaijan wanda ya haifar da tashin hankali a yankin nan na Nagorno-Karabakh a watan da ya gabata. Tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamaya a Ukraine a bara ne. take wato ta nemi goyon bayan Iran domin samun makamai da kuma haɗin gwiwar tattalin arziki yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar takunkumai daga ƙasashen yammacin Turai. To labaran duniyan dai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Jami'ai a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine sun ce akalla mutane shida ne suka mutu yayin da wasu sha shida suka jikata sakamakon hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai kan wata cibiyar rarraba wasiƙu da ke yankin. Gwamnan Kharkiv ya ce dukkanin mutum shida da suka mutu da kuma waɗanda suka jikata suna aiki ne da cibiyar. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya wallafa wani faifan bidiyo da ke nuna inda lamarin ya auku da mabara guzan gine-gine a wani sashen da ya lalace a cibiyar. A gefe guda kuma rundunar sojin Ukraine ta sanar da lalata jirage marasa matuƙa guda shida da kuma makami mai linzami guda ɗaya cikin tara da rashin ta harba a cikin daren jiya. kasashen China da Philippines na zargin juna bayan da wasu jiragen wato ruwa biyu suka ci karo a tekun kudancin China. Wani jirgin ruwa da ke tsaron wato gabar ruwan China ya yi taho gama ne da wani jirgin dagon kaya da dakarun Philippines suka bayar da kwangilar kai abinci da sauran kayan bukata a cikin sa ga dakarun da ke tashar Thomas shaw inda gwamnatin Beijing ke ikirarin nan ma yankin ruwan ta ne. gwamnatin philippines dai ta zargi masu tsaron tekun china da alhakin wato aukuwar lamarin inda ta ce jiragen ruwan China ba su mutunta yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya ba na dokar kan teku. To sai dai masu gadin tekun China sun zargi ɗayan ɓangaren da kutsa kai cikin ruwan China wanda hakan ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa kan kaucewa cin karo a teku a cewar su. Ƙasashen biyu dai na ci gaba da wato nuna wa juna ɗan yatsa kan yankin ruwan. kasar Amurka da ta daɗe tana ɗasawa da Philippines ta yi tar da matakin China. To labaran kenan zagaye na farko yanzu kuma sai shirye-shiryenmu ai sauraro lafiya. DW Afirka a mako. To jima masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare a shirin Afirka a mako shirin da kan bita wasu daga cikin muhimman kanin labaran da suka dauki hankali a nahiyar mu ta Afirka a wannan makon da ke shirin karewa. Suna na Binta Aliyu Zurmi kuma tare da abokiyar aiki na Fauziya Zauda za mu kasance da ku. To a cikin shirin masu sauraro za mu ji batun kudaden da Najeriya ta ce za ta kashe a matsayin kasafin kudinta na shekarar baɗi, kazalika da shirin ma majalisar ƙasar na siyan motocin alfarma ga mambobinta. A jamhuriyar Nijar kuma mata ne suka yi zaman dirshan a harabar ofishin kungiyar ECOWAS domin tilasta wa kungiyar ta janye takunkuman da ta kakabawa ƙasar tun bayan juyin mulki. Za mu je Mali don jin yadda al'umma ke bayyana ra'ayoyinsu kan shirin ɗage zaɓe da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yi. Mu yau ina za Afirka. ta wannan haka yake fauziya amma za mu fara yada zango a tarayyar najeriya inda gwamnati ta bayyana cewa za ta kashe naira tiriliyan 26 a matsayin kasafin kudinta na shekarar 2024 wannan sanarwar ta fito ne yayin taron majalisar zartarwa ta ƙasa da shugaba bola ahmed tinubu ya jagoranta a farkon makon nan. Ubala Musa ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Abuja. Majistar da ke ganawa a karan farko cikin tsawon watanni guda biyu dai. Na kokari na kwantar da hankula na yan kasa da ke nisa cikin matsin na arziki. Kuma bayan shala'awi ana wata ganawa dai. Gwamnatin kasar ta sanar da sabon kasafin kuɗin tarayyar Najeriya na shekarar baɗi. Kasafin na naira tiriliyan ashirin da shida dai zai dogara ne bisa gangan mai miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai a kullum. Tare sai da kowace ganga kan dala Amurka saba'in da uku. abuja dai kuma a faɗa ta ministan kasafin kudin tarayyar najeriya a tiku gudu ta ce tana da fatan canjin kowace dala amurka naira ɗari bakwai a shekarar da ke tafi wannan eh, a tunaninmu insha allahu shekara mai zuwa mun sa lissafi na cewa gangan mai za ta kama wajen dala amerika saba'in da uku da da cent 96 wato kusan dai dala hudu kuma muna ganin ingantar tsaro da ake samu da kuma ingantar eh, masu jari da ake zubawa wajen haƙo mai zai sa a samu bunƙasa eh, haƙon mai zuwa ganga mai wajen eh, miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da tamanin za a yi kasafin kuɗi triliyon 26 da biliyan goma. wannan ne dai karo na farkon fari da masu mulkin tarayyar najeriya ke kokarin ɗauka saiti tun bayan ɗare mulki a cikin rudanin tattalin arziki hawa ta farashi game da zarar tallafi ko ban da ta farashin dala dai ya ruɗa kucin sarakuna da matalakawan tarayyar najeriya a halin yanzu kafin na matakin da abu ke fata na iya kwantar da hankula da gila sabon fata na fita cikin rikicin tattalin arziki mai zafi a cikin al'ada dai majalisar kan gana a cikin kowane mako da nufi na bada ayyukan raya ƙasa ko kuma manufofi na ci gaban tattalin arziki to sai da kuma tun daga taron farko na ƙarshe na watan agusta sabuwa ta gwamnatin ƙasar ta kai ga bacewa ta lalata ɗaukacin tarayyar najeriya cikin rudani idris muhammed marigida yana zama ministan labarai na ƙasar da kuma ya ce sabuwa ta gwamnatin na bisa hanya na wurin ƙalubalen da ke gaban ƙasa a halin yanzu. ai taro za a riƙa yi kuma ai aikin dole sai ana ci gaba da yi uh, kullum idan misali aka banna aikin kofi zamu koma a je a ci gaba da aiki kuma za a ga wasu kalbuwar su da fi shugaban kasa sai su nemi bayani abin kuma su nemi yadda shi ko amincewarsa a kauye su awawa amma da za a ci gaba da yi kuma wanda an tura da a ɗaiɗai insha Allah za a za a za a soke su za a soke wannan wannan nauyi in Allah yadda. Shugaba dai ya kuma rantsar da sabbin ministocin tarayyar Najeriya guda uku. Balaraba Abbas na zaman sabon ministan muhallin tarayyar Najeriya. da kuma ce ya shirya tsaf domin tunkarar matsalar muhallin da ke cikin kasar a halin yanzu. In ka duba arewa ka ga maganar kan maganar kwararowar hamada kan maganar ah, ah, flood ambaliyar ruwa a arewa ta kuma kamar maganar eh, yanzu ma abin ma nake so in tsaya a kai tsayin nika in nazo maganar konewar lake chad in ka tana tun muna yara lake chad wani gulbi ne wanda yake iya taimaka wajen eh, eh, tattalin arzikin mutanen najeriya gaba ɗaya ba ma borno da sauransu da kuwa don dai masu mulki na kasar suka ayyana sabon bashin dala amurka miliyan dubu ɗaya ɗari biyar da dubin ci gaba a cikin neman hanyar rage matsayin tattalin arzikin cikin kasar ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya To har wa yau dai muna a tarayyar ta Najeriya kuma batun kuɗi ne, amma a nan gwamnatin ƙasar ce ke shirin siyan motocin alfarma ga 'yan majalisar dokokin ƙasar a daidai lokacin da kuma rahoton bankin duniya kan harkokin kuɗaɗe na shekarar 2022 wato bara kenan ya ce Najeriya ita ce ƙasa ta hudu a duniya da bashi ya yi mata katutu ta ɗaya kuma a wato nahiyar afirka kamar yadda asusun ba da lamuni imf ya bayyana akan hakan ne dai manyan jam'iyyun adawa a ƙasar suke sukan lamirin salon gwamnatin najeriya ƙarƙashin shugaba bola ahmad tinubu da ma gazawar gwamnatin na fuskantar tattalin arziki wakilinmu na yankin niger delta muhammad bello ya aiko mana da ƙarin bayani jam'iyyun adawar na pdp da labour dai sun yi la'akari ne da rahoton cibiyar ƙididdiga ta nbs da ke ƙasar kan cewar hauhawar farashin kayayyakin masarufi ya kai matuƙar ƙurewa a halin yanzu na kaso talatin cikin ɗari wanda kuma ba a taɓa gani ba a tarihin ƙasar cikin shekaru ashirin jam'iyyun adawar dai sun ce jam'iyya mai mulki ta apc ta gaza tun ba a je ko'ina ba duba da cewar jama'a da dama a ƙasar da ƙyar suke iya cin abinci sau uku a rana balle ma zaɓar kala ta abinci don inganta lafiya tuni dai dalar amurka daya ta gota naira dubu sannan masana sun ce kasar na gab da afkawa yanayi na inna na har cillawar farashin kayayyaki da tsaikon harkokin kasuwanci yanayin kuma da zai ta'azzara rashin ayyukan yi dama dai gwamnatin ta ahmad bola tinubu cewa ta yi za ta dora kan manufofin tsohuwar gwamnatin muhammadu buhari da jama'ar kasar da dama suka ce ta azabtar da su life in nigeria the only way to describe it is hellfire wannan wani fasto ne samuel ciku ke cewar rayuwa a najeriya a yanzu kamar ka shiga jahannama ne mutane da dama na ta kashe kansu a kasar na daɗe ko a nini na magani kuma ko lokacin yakin biyafara ba mu ga wannan garari ba ba yaƙi ake ba ba komai ba amma kana ji kamar a wuta kake no war nothing but you are in fire shi wannan ɗan najeriya ne amma a arewacin ƙasar gurgun mulki ko makahon mulki maka samu kanma a ciki ba wai sau uku ba a'a daga karfe shida na safe zuwa karfe karfe shida na yamma abinci sau ɗaya yamma da kyar ake samu sai da jibin goshi yanzu idan mutum ya je kasuwa ga abincin nan turm in ji bare bare amma shi dan kalan tsada. Najeriya dai a yanzu na iya haƙo gangunan ɗanyen mai har miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a rana, amma masu hangen nesa sun shawarci da ƙasar da tashi haikan kan barayi na ɗanyen manta. Dangane da rahoton na NBS mai bayyana tsadar ta rayuwa kuwa wani Dr. Ahmad Umar wadda kwararre ne kan harkokin tattalin arziki ya ce. Kaga dai lokacin da wannan gwamnatin ta hau dala guda ɗaya yana mazaunin naira ɗari hudu da sittin zuwa da saba'in. To amma kuma kaga ko yanzu a mizani na CBN kowane dala ɗaya zai tashi kusan ɗari bakwai ne da saba'in zuwa da tamanin. to kaga kaman an ninka ne so biyu dan kuma a kasuwan bayan fage kana maganan kusan naira dubu ɗaya da naira hamsin shine zai baka dala guda ɗaya to kaga guda ɗaya kenan dan sai kuma maganan mai da aka cire wannan tallafi wanda ya tashi daga maybe naira ɗari biyu zuwa kusan ɗari shida kaga na daidai dai mu dai kasan nan most of abubuwan da muke amfani da shi kaga shigo da shi ake yi kuma ba ka iya shigo da abu ba sai da dala. Alai Salisu Ikara dan canji ne a Fatakwal. tashin dala abu ne wanda yake haƙƙi ne na gwamnati dan canji baya ba da dala dan canji baya sa farashin dala idan gwamnati ta ga dama ta ce yau farashin dala a Najeriya kai ya wuce naira ɗari biyu ko naira ɗari uku babu wanda ya isa sai da shi sama da haka 'Yan kasuwa manya da ƙanana dai na ta durƙushewa sakamakon kasa sayo sabbin kayayyaki a kasuwanni. a dalilin tashin farashi a kai a kai duk da wannan cece kuce da rahoton nbs ya haifar a ƙasar kan tsadar ta rayuwa har kawo yanzu gwamnatin ta bola ahmad tinubu bata ce open ba muhammad bello dw hausa niger delta To yanzu kuma za mu je kanan dabo inda al'ummar yankunan Kano ta kudu da ƙauyukan da ke kan iyakoki ke zaman ɗarɗar sakamakon 'yan fashin daji da suka fara kai farmaki kan waɗannan ƙauyuka. ƙananan hukumomin Sumaila da Garko da karaye da Rogo da sauransu na fuskantar irin waɗannan hare-haren lamarin da ke kara jefar al'ummar yankunan cikin garari. Wakilinmu Nasir Salisu Zango na ɗauke da ƙarin bayani. Ko da yake ba wannan karan ne farau ba da ake samun bara da ɗauki ɗaiɗai daga 'yan fashin daji a yankunan Kano ta kudu da ma wasu sassan jihar Kano daban-daban. Amma dai rundunar 'yan sanda na cewar tana kokarin shawo kan matsalar. Harin baya-bayan nan dai shi ne wanda ya faru a ƙauyen Yola da ke ƙaramar hukumar Ƙaraye inda 'yan fashin dajin suka shiga ƙauyen suka kwashi mutane. Alhaji Balaraba Isiyaku ne shugaban ƙaramar hukumar ƙarayen ya bayyana ta'adin da 'yan fashin suka yi sai dai ya ce hankula sun kwanta. Ka ɗauki matar gidan da kuma babban ɗan mai gidan sun yi ta neman mai gidan ban same shi ba amma suka ɗebo annan mutane guda biyu a suka tafi da su. Daga baya sun yi magana da mai gidan inda suka buƙaci a kai musu kuɗi to bayan an je an kai musu kuɗin naira miliyan biyu kuma sai suka kama wa'annan mutanen nan guda biyu da suka kai musu kuɗaɗen to shine har yanzu ba su sako ita matar da suka kama da kuma ɗaya daga cikin mutanen da suka kai kuɗin ba ɗaya daga cikin mutanen da suka kai kuɗin guda biyu ne sun saki ɗaya sun baɗa kuma shi yaron da aka kama wanda suke tare da wannan matar shi ma ya gudo daga dajin amma kuma sun harbe shi har a waje biyu wanda a yanzu haka yana asibiti a nan kano yana a san magani yanzu haka dai al'ummar wannan yanki sun fara zaman ɗarɗar ɗar biyo bayan fargabar harin 'yan fashin masu garkuwa da mutane kamar yadda wannan matashi ke cewar sun fara shirin yin gudun hijira. Gaskiya muna cikin fargaba sakamakon ba mu san me zai je me zai dawo ba a yau da gobe tunda tun abin yana nesa kuma gashi ya zo kusa ya zo garinmu ba mu san kuma wannan tagetin suke ƙara yi a kanmu ba. sanata abdulrahman kawu samaila shine sanatan da ke wakiltar yankin kano ta kudu a majalisar dattijan najeriya ya bayyana cewar suna ƙoƙarin haɗa kai domin kawo ƙarshen wannan matsala. a gaskiya ne akwai barazana a kan iyakoki domin kaga wannan yanki namu mun yi iyaka da jihohi kamar guda hudu kuma duk jihohin suna fama da ƙalubale irin na tsaro na muna ta yin maganganu da su jami'an tsaro kuma mun ɗauki matakai iri-iri tare da ni da su wajen ganin an shawo kan matsalar kuma gaskiya shi kwamishinan 'yan sanda na jihar kano da shugabannin tsaro na kanan gaba ɗaya da kuma shi gwamnan jihar kano suna ba mu gudunmawa matuƙa kwarai da gaske wajen shawo kan wannan matsala amma in allah ya yarda allah zai fitar da mu daga to ko menene ya kawo yaduwar 'yan fashin dajin a waɗannan yankuna na kano da ake ganin akwai zaman lafiya mejo lawal elia ku mai ritaya masani ne a harkokin harkokin tsaro ya yi mana ƙarin haske. Tabbas dama idan aka fafare su a cikin wa'annan jihohi to babu shakka za su fantsama a cikin jihohin da suke makwabta da su. Idan ka tuna a 2016 akwai wani exercise da aka yi lokacin ina Sokoto ana kiran shi eh, exercise sharan daji. To da aka zo aka fafare su daga ɗan sadau da wannan iriyan na zamfara gaba ɗaya sai suka koma ɓangaren birnin gwari. Saboda haka wannan barazana barazana ce ga zaman lafiyan Kano operation da ake yi tsakanin Zamfara da Katsina. Shi ya sa su kuma suka kwararo ƙauyuka na jihar Kano domin kuma su, ci gaba da abubuwan da suke. Yanzu haka dai masana da sauran al'umma na ci gaba da yin kira ga gwamnonin yankin Arewa maso yamma da su gaggawar haɗa kai domin ceto yankin daga fadawa cikin garari. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya. To Binta ina ga yanzu mu bar tarayyar Najeriya mu nufi jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da ita inda mata a wannan makon da muke ban kwana da shi ne suka yi zaman dirshan a gaban harabar ofishin kungiyar ecowas da ke birnin yamai domin su tilastawa kungiyar ta janye takunkuman tattalin arziki da ta kakabawa nijar tun bayan da sojoji suka hambarar da mulkin farar hula daga yamai ɗin wakilin magarzali abdu tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani Da taken ƙasar Nijar ne dai matan masu da'awar kishin ƙasa suka buɗe wannan zaman dirshan nasu a gaban ofishin ƙungiyar ECOWAS da ke a birnin Yamai. Wannan dai shi ne karo na farko tun bayan juyin mulki da magoya bayan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar Ki shirya wata zanga-zanga ko zaman dirshan na musamman a gaban cibiyar ta ECOWAS domin nuna adawa da takunkumin tattalin arzikin da ƙungiyar ta ƙargamawa ƙasar ta Nijar. Hajiya Maryama Isaka na ɗaya daga cikin jagororin zaman dirshan ɗin da matan suka shirya a gaban cibiyar ta sai da yawo. Mun zo ne saboda takunkumin nan da 'yan sai da yawo suka ɗora ma ƙasarmu na rishin imani da mu uwaye mata mu muka san yanzu shahe mu. Kaga rihe iyaka da aka yi ya sa abinci bai shiga yadda ya kamata. Ya sa magani bai shiga cikin likitoci ga yara ga tsohi ga masu rauni suna nan babu magani shin babu abinci ina rayuwa tun da muka sa kafa insha Allah sai da ya wuce ta doke takunkumin Kungiyar matan sojojin Nijar na a sahun gaban wannan zaman dirshan kuma da ma'aisata Musa Tankari ɗaya daga cikin matan sojojin ta yi mana ƙarin bayani a game da dalilin su na halartar wannan zaman dirshan. Kuma mu gwada ba mu raba da sanction kin sai dai yawo wallahi mazajen mu babu laihin da suka yi abin da aka haɗi akan sojawan mu ba a musu adalci ba dan sojawan mu sun tsaya ne tsayin daka suna so su kama ma Niger ta fita cikin halin kakani kai alhamdulillah yau mun gode ma Allah baba cani ya hudda mu wahala ya ba mu incin kasan mu kungiyar mata na kasassu ta kasa ita ma ta aika da ta ta tawaga a wajen wannan zaman dirshan domin a cewar su musamman isar da sako ga kungiyar ta ECOWAS kan batun neman